a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jima ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Bahari Auna. Masu mu kamar yadda kuka sani a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 24 ga watan Mayu na shekarar 2023 maganar kenan. saurare a yau shirin namu na yau zai ci gaba da tattaunawar da muka fara a ranar litinin dinnan da ta gabata akan shirye-shirye na ɗin sabon zababben shugaban ƙasa a Najeriya inda muka duba matsalar ilimi a ƙasar da hanyoyin da za a magance ta. A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ya tattauna da baki masana da waɗanda abin ya shafa a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sai ku kasance tare da mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. kamar yadda muka faro muku tattaunawa akan taɓarɓarewar ilimi a Najeriya. A yau za mu ci gaba da wannan tattaunawar akan hanyoyin da ya kamata sabuwar gwamnatin da za a rantsar ta bi wajen magance wannan matsala. Ga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. An samu gibi sosai wannan yajin aiki da malaman jami'o'i suka share watanni takwas suna yi a najeriya a cikin wannan gwamnati ta muhammadu buhari mai shirin barin gado a ya za a cika wannan gibi a misali shi sabon shugaban kasa da zai hau yanzu me zai yi cike wannan gibi da aka samu wato da farko dai zan koma kan maganar dr muhammad dantala aliyu na game da cewa wato idan muka dubi abin komi ka cokan a kan ɗalibai yake karewa da kuma iyaye musamman idan ka lura da irin wato karatun da suke yi babu inganci sosai iyaye masu hali za su kwashe iyalansu su mai da su yayayensu su mai da su kasashen waje ko makarantun nin kuɗi inda za su shiga da su mafi yawanci kuma na talakawan su suka fi yawa a mafi yawancin jami'o'in najeriya saboda haka sai ya kasance ko dai sun manta karatun kafin lokaci ya kai ko kuma wanda suka san karatun wato sun shiga rudu kafin a ce an sake dawowa daga bakin yajin aiki sai ya kasance sun wato satifiket din kawai aiki nema takaddun shaidan kawai aiki nema na gan makaranta ba tare da an koyi wani abu mai nagarta ba so an ɗauki lokaci ana ta tsakanin malaman jami'a da gwamnatin tarayya a bangare ɗaya kusan kowane lokaci idan aka ce an fara wannan dambarwa za ka tadda cewa wato su iyaye wato malaman jami'a sukan nemi wato samun sassauci daga wurin iyaye domin su mara musu baya domin su ga cewa tare suke a matsawa gwamnatin tarayya wato kaimi don ta sassauto ta yi abin da malaman jami'a suke yi ko shakka babu wannan irin abin yana da illoli da yawa musamman lura cewa karshen ta dai idan aka yi ta yi aka je aka dawo kuɗaɗe ne za a biya malaman nan ba tare sun yi karantar wannan ba duk da cewa waɗansu daga cikin su haƙoƙinsu ne da dama ya dace a biya su amma ba su karantarwa sannan kuma idan suka dawo ba lalle ba ne su karantar da ya dace so sai ka iske gwamnati ne ke asara dukiyan al'umma ne ake ake ake banzatarwa saboda wannan yajin aiki na ɗaya kenan to ina mafita saboda wannan abu ne da idan muka lura shekaru talatin da suka wuce ba abin da ya sassauta kullum gaba da yake gaba da yake in banda wannan zango da aka ce an yi wannan yaji wata takwas sannan ba a biya malaman yadda ya dace ba kamar da shi shugaban kasa buhari ya ce shi ba zai biya ba dun ba su yi aiki ba a nan ne kadai za ka ce kila an dan samu kuma shi ma suna kotu ba lalle ba ne a ce kila za su iya zuwa kotu ta ba da dama a ce a je a biya su ya za mu fito daga cikin wannan matsala yanzu ai kaga ita wannan gwamnati nata ya kare yanzu shi sabon shugaban kasa in ya zo me zai yi don kar a koma a gidan jiya to anan ababe ɗaya ko biyu ko uku ne ya kamata mun sani kudaden da suke shigo ma gwamnatin tarayya lura da irin matsalolin da suke gabanta ba lalle ba ne in ka lura da kasafin kuɗin da ake yi a najeriya irin wanda ake ware ma ilimi ba lalle ba ne su ware irin wa'ina to menene mafita dole dole malaman jami'a akwai kamar ala misali akwai jami'o'in jihohi akwai na gwamnatin tarayya sannan akwai na masu zaman kansu kuɗaɗen da ake biya a makarantun a jami'o'in gwamnatin tarayya za ka iske kuɗaɗe ba su ta karya sun karya ba kuma su suka fi ɗauke da ɗimbin ɗaliban nan so sai a zo matsaya a ce an fitar da wani tsari gwamnati zarur ta fito da wani tsari da ya kasance za a sanya iyaye a cikin wannan tsari za a sanya kwamitin um, malaman jami'o'in a ciki da ita kanta gwamnatin tarayya domin dama kuɗaɗen nan ya kasance ayyuka za a yi a fitar da tsari kamar alal misali za a ce daga nan zuwa shekara goma masu zuwa kowane shekara za a ƙara ma kuɗin makaranta da dubu goma ya kasance kenan in aka shekara goma kuɗin makaranta in yana dubu talatin ne bana wannan shekara to kafin shekara goma masu zuwa zai koma dubu ɗari da talatin kowane shekara ya kasance akwai wannan tsari idan ɗan ɗalibin ka zai dawo makaranta zai dawo dubu goma wayannan ƙarin sai ya kasance kowane jami'a tana da kwamiti na iyaye da malamai da kuma gwamnatin tarayya akwai abubuwan da suke damun makarantun ne na rashin azuzuwa na rashin kayayyakin karantarwa da sauransu sai ya kasance daga nan za a dinga ɗiba ana gyara azuzuwan karatu ana gyara wurin kwanan ɗalibai ana gina waɗansu azuzuwa da sauran hidimomi ita kuma gwamnatin tarayya a nata bangaren ya kasance dole jin daɗin malamai da walwalansu shi za ta ɗuka ta mai da shi mafi fiko don idan ba haka aka yi ba wannan matsalar da aka samu ba wucewa za ta yi ba saboda haka gwamnati mai zuwa dole ta zauna da wa'annan malaman yadda na faɗin nan dole sai an fito da wannan tsari darajar naira nan kullum karyewa take yi kuɗin da ake biya shekara biyar a jami'o'i har yanzu bai ƙarin da ake yi bin dubu biyar dubu goma idan ka je ala misali jami'an gwamnatin tarayya za ka gana biyan dubu hamsin ko dubu arba'in in ka je na jiha za ka ga dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu waɗansu har dubu ɗari uku akwai jami'o'in da suke masu zaman kansu ana biyan miliyan biyar miliyan hudu miliyan uku saboda haka me zai sa a ce gwamnati ta ɗauki wannan nauyin duka idan har da gaske muke so dole mu inganta wannan mu fito da wannan tsari ya kasance kuma yadda 'yan siyasa suke fitowa suna wandaka da kuɗin al'umma ya kasance an fitar da dokoki wanda za a tilastawa wato in kai sanata ne in kai dan majalisar tarayya ne in kai ciya mana local government ne ko gwamnatin jiha ya kasance sun ɗauki nauyin ɗaliban da ba su da karfi saboda waɗannan su ne suka fi shan wahala idan aka ce ana irin waɗannan yajin aikin. a ah, muka dawo gurinka wannan yaji da aka yi na watanni takwas lokacin gwamnatin muhammadu buhari an samu buhin bukata wato kwalliya ta biya kudin sabulu koko? kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba domin matsalolin suna nan a yadda suke kuma ma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa ita kungiyar malaman jami'o'i suka garzaya kotu a wancan lokaci A idan ka duba kusan kama ana iya cewa an tirsasa su ne suka jan yajin aikin ba wai saboda an biya bukatunsu ba ne kuma kada ka manta har yanzu bukatun da suke nema su din ne dai ake nan har yanzu ba a biya su ba da kama daga alawus alawus da suke magana a kai da dai sauran uh, sabon manhajan tsarin biyan albashi da suka kawo na utas wanda kasan sun ce suna jin jiki akan ippis da aka dora su wannan manhaja na ippis ya kasance bai lura da wato ƙarin girma da ƙarin albashi da malaman jami'o'i kamata a ce sun samu ba domin su yanayinsu daban yake da sauran ma'aikata don haka suka tsaro nasu manhajan na utas wanda suka ce shi ne daidai da tsarin tafiyar da ayyukansu to amma gwamnatin tarayya ta ce shi kansa utas din yana da nakasu don haka ba za a yi amfani da shi ba to kaga um, ita gwamnatin tarayya ta zo ta fidda sanarwa akan cewan tana iya wato kusan soke ayyukansu idan har ba su dawo daga yajin aikin da suke yi ba sannan kuma aka garzaya kotu inda kotu ta ba da umarnin cewa yajin aikin da suke yi ba a kan doka yake ba don haka dole ne su koma eh, azuzuwa su ci gaba da karantarwa kaga ba a biya kwalliya ba ta biya kudin sabulanta ba kuma har gobe na ciki na ciki ne idan ka dubi irin dangantaka da ke tsakanin shi ministan kwadago ingige chris da kuma shugaban uh, uh, kungiyar malaman jami'o'i za ka ga cewa kusan ana zaman doya da manja ne a uh, kuma har gobe dai an dai rabu dai dutse a hannun riga kawai ba tare da an samu biyan bukata tun da har ba a samun biyan bukata yanzu ku a ganin ku ku ne masana harkar ilimin nan menene ya kamata a rika yi don warware matsaloli a maimakon yajin aikin nan tunda ba a samun biyan bukata kamar yadda ka ce eh, dole ne gwamnati yanzu a duk lokacin da za a yi kasafin kuɗi ta ƙara sa kuɗaɗe sosai akan kasafin kuɗi domin idan muka dubi abin da ita hukumar ba da ilimi ta majalisar ɗinkin duniya ta faɗa kashi 26 na kasafin kuɗin kowace ƙasa ya kasance an zuba shi a cikin harkar ilimi to amma a najeriya ba na jin wuce kashi shida tun lokacin da aka dawo wannan demokaradiyar kaga kenan akwai wagegen gibi dangane da irin kudaden da ake sakawa a harkar ilimi amma duk da haka an ce idan ka bi ta barawo ka bi ta mabi sahu idan da za ka shiga jami'o'i kuma musamman ma na gwamnatin tarayya da na gwamnatin jihohi akwai gidauniya ta ted fund wanda gwamnatin tarayya aka ware daga harajin da ake samu na kamfanoni kashi biyu na harajin kamfanoni wanda ake tallafawa jami'o'i wurin samar da kayayyakin koyo da koyarwa an ka shiga da yawa daga cikin jami'o'i za ka ga irin aikace-aikacen da ake na gine-gine da kuma samar da abubuwa na koyo da koyarwa a tsakani da allah ana iya cewa gwamnatin tarayya ta yi kokari a wurin amma su kansu jami'o'in tunda cibiyoyi ne na bincike da kuma harkar samar da ilimi da inganta rayuwa ta al'umma akwai gidauniyoyi da dama a warwatsa a kasashen duniya waɗanda aka ajiye domin tallafawa harkokin bincike jami'o'in najeriya na ɗaya daga cikin jami'o'in da suke baya-baya wurin cin gajiyar waɗannan gidauniyoyi za ka ga a kowace jami'a akwai masana a fannoni daban-daban akwai masu bincike a fannoni daban-daban amma kalilan daga cikinsu ne suka damu da su je su nemo waɗannan ah, tallafi daga gidauniyoyin da ke warwatsa a ƙasashen duniya ah, inda a ce malaman jami'o'i sun ci gaba da zarfafa bincikensu ta amfani ta kulla alaƙa da gidauniyoyin nan da ake da su a cikin duniya watakila da magana da ake yanzu ba su ake yi ba da an samu irin tallafin da ake bukata da an wuce inda ake bukata domin harkar ilimi yana da matukar tsada gwamnati ita kadai ba za ta iya ba dole ne sai an jawo mutane 'yan kasuwa a tajirai masu hannu da shuni kamar yadda ake a sauran kasashen duniya duk sukan shigo domin su dubi wani fanni da ya shafi harkokin sana'o'insu sannan su zurfafa bincike sa'annan akwai kuma 'yan kasuwa da sukan shigo su samar da misali ababe irin su dakunan kwanan karatu na yara dakunan eh, kwana na dalibai wato hostels su samar da su suna ba dalibai haya a cikin farashi mai rahusa sannan a hankali su mai da haka ma harkar kasuwanci da ake yi a cikin jami'o'i a yanzu haka akwai jami'o'in da za ga dan kasuwa ya zo ya gina kamar abin da ake kira shopping mall in ya gina wannan shopping mall din ɗalibai suna shigowa suna saya da sayarwa ah, kuma shi kuma yana mai da sa kaga duka waɗannan hanya ce ta bunƙasa kasuwanci a ɗaya ɓangaren da kuma inganta harkokin ilimi domin ɗalibi yana buƙatar ire-iren waɗannan abubuwa saboda ya samu kwanciyar hankali da yake buƙata ya mai da hankali a wurin karatu domin duk gwamnatin da za ta ce ita kaɗai ta isa ta bada ilimi to wannan gwamnati tana yaudarar mutane ne ilimi ba gwamnatin da za ta iya bada shi ita kaɗai sannan kuma duk gwamnatin da ce za ta bada ilimi kyauta yaudara ce ni ban yadda a ce an ƙara wato kuɗin makaranta na yara ba amma dai ban yadda kuma a ba da ilimi kyauta ba in an duba nan a duba nan saboda hannu ba ɗaya ba ne akwai 'ya'ya waɗanda suka fito daga gidaje na marasa galihu kuma dole ne idan ana tunanin ire-iren waɗannan abubuwa a tuna da irin waɗannan ɗalibai da suka fito daga waɗannan gidaje saboda su ma suna da haƙƙi idan aka ce an ci gaba da ƙarin kuɗin makaranta ire-iren waɗannan yara a gaskiya ba yadda za a yi su samu ilimi. Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Eh, Haji Kabiru, bayanan da Malam Yusuf ya yi na batun yadda za a inganta karatun nan da shawarwari da shi dan tala kuma ya nuna gibin ma da aka samu. a lokacin da ana batun yajin aikin nan gwamnatin najeriya ta yi kokarin samar da wata kungiya kamar ta zama kishiya ga kungiyar asu kana ganin sabuwar gwamnatin nan ya kamata ta mara wannan sabuwar kungiya don su zama su biyu ne kungiyoyin malaman jami'o'in nan koko kawai dai a ba asun a inganta sha'anin karatun wato uh, magana ta gaskiya shine kaga yanzu ni abin da na ɗauka ko a lokacin da aka yi niyan a yi ma'ainihin asu ɗin kishiya uh, abu ne kawai dai halaye na 'yan siyasa kawai in ka biyo nan abubuwan da kake gani wani kila yanzu a siyasance ba shi yake gani ba magana ta gaskiya shine mu duba ai ita kungiya ta asu na malaman makaranta ne ina mai tabbatar maka ba tare da shakka ba da yawa duk wani shugaban kasa da za a yi ba wanda yake sama ba duk wani ilimi da yake da shi a duniya wannan 'yan kungiyoyin asun sun sani a cikin ainihin profesoshin nan daktoci da muke da shi akwai wanda in gwamnati ta fitar da wani ƙudiri kamar gwamnan policy da programs misali shi ya san abin da zai yi daidai da wanda ba zai yi daidai ba ko da ba cikin gwamnatin yake ba ina baka wanga misali ne don ka san yanayin ilimi da karfi da suke da shi to mutumin da ya san abin da ake biyan shugaban kasa da ka da iyalan shugaban kasa suke yi ya san na wanda dan majalisa yake yi ga gwamnoninmu da nufin ya san yadda ake zuwa kasan waje ake sayar da fetur ya san irin kudade da suke zurewa ta hannun wasu 'yan siyasa sai ya ga cewa kudurin gada yake neman a gyara ilimi da kanshi kusan biyu ne cikin kaso ɗari na wa'anda 'yan siyasa ke amfani da shi so kaga ire-iren wa'annan abubuwan dole zai ta harzika su mutum ne ya zo kila ya ɗanyi wani satifiket ɗin shi da ƙyar ya gama sai ya zo ya samu ɗan majalisa a cikin shekara hudun nan sai ka ga ya yi kuɗin da profesa hamsin ba su yi ba kaga irin wangan lamura na harzika mutane so abun da ni kawai nake gani yanzu dole ne in ana kallon asu ko an musu wasu kishiyoyi kishiyoyi man an bada lokaci za su san cewa kai mu zauna a ban maganan wa'annan tafiya na son ra'ayi na gwamnati hushi za mu yi mu natsu mu gyara kasashenmu kuma kaga suna ganin takwarorinsu yanzu mutum yana zaune misali amerika ko yana zaune ingila sai a ga irin karantarwa da yake da kuma gajiya da daraja da ake bayarwa na aiki na malamai masu karantarwa a jami'oyi sai ka ga a nan yau ko jami'a ka je in ka zauna kana iya gane cewa wanga malamin yana dan da yana halaka da 'yan siyasa saboda yanayin kayan da yake sawa da yanayin motoci da yake hawa malamin da ku ainihin jami'an kadai yake karantarwa za ga rayuwan shi irin gwargwado ne dai kawai a ce kila hannu baka hannu kwarya so kaga ire-iren wa'annan abubuwan kuma a tsarin da gwamnati ta fitar da shi na ippis din nan abin da ya zo da shi ɗaya shine ne sabbatical da ake zuwa kamar ana zuwa daga wata makaranta ka je ka karantar so shi wannan na'uran bai nuna cewa kana karantarwa wata ma'aikata saboda bbn ɗinka da ake biya da shi in yau kamar makarantar ga da kake karantarwa ga albashin da ake baka wata makaranta saboda kana da ainihin lamban ajiya guda ɗaya to in za a biya ka kuɗin da zai shiga ɗayan makarantar can ba zai shiga ba saboda zai nuna za a maka double payment biya biyu kenan to kuma shi IBPIS din sai dai yi maka biya ɗaya to kaga malaman makarantar sun kawo korafi akan wannan amma da yake 'yan siyasa su suna da kokarin cewa duk abin da za su yi su kara kansu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa suka yi yunkurin kawo wannan kishiyar kuma magana ta gaskiya in dai aka ce an samu wa'anda suna da kishin ƙasa ta ci gaba kungiyoyin nan ko an yi su goma karshe za a dawo ma ɗaya ne saboda za a ɗan yi amfani da ku ne na wucin gadi in tafiya ya tafiya kuma za ku gano lallai wannan kungiyar da kuka fita cikin wata kungiya ga kuskure ne kabiru kaga wasu na ganin laifin ƙungiyar asu din nan dan in ban manta ba akwai wani farfesa ma a nan jami'ar ibb da ke lafai wani farfesa faiko har ma ya rubuta takarda cewa ya bar kungiyar ta asu baka ga wannan kamar wata gagaruman koma bayan ne aka samu wato ni kaina na ga lokacin da ya rubutun in ka bibiya abin da farfesa ya gabatar a kai shine kaman wanka ne da jirwaye mutum ne ya harzika kaga yanzu ana gabatar da gwamnati misali na demokradiyya kaga dai na farko baran da aka fara yajin aiki din nan ya rubuta takardar nan ba mutum ne ya bi ya bi ya bi ya bi abin da hausa ke ce ma in kogi ya hana a ketara ba zai hana a dawo gida ba yana ganin a yanayin zama da ake yi da shi mr chris ingige yana kallo irin tsarurruka da gwamnati suke zuwa da shi da kamar malam adamu shi eh, eh, minista adamu adamu na ainihin ilimi din in ya ga in an zo an zauna mitin din kamar ita gwamnati da an zo daidai inda za a ce a bada kuɗi sai ka ga ta to mutum yana lura da in dai gwamnati za ta yi zama a majalisar dattawa da majalisar dokoki ta fitar da kuɗi kusan biliyan talatin da wani abu za a yi gyara ba wai gina national assembly ba gyara za a yi mashi akwai wasu kwangiloli wa'anda yake in ka fitar da su za ka ga ko ba a yi su ba najeriya zai zauna lafiya wa'annan kuɗin a yokuna da su a sa su a cikin ilimi an kisawa sai ka ga an yi wata ɗaya an yi wata biyu an yi wata uku sai ka fara tunanin to tunda a yanda ake tafiya a gwamnatance gwamnatin gabata da niyya a warware wannan abubuwan mu mu dawo saboda kishin mu kuma muna masana muna ganin wasu ƙasashe yadda ake yi mu koma mu zauna mu yi tunanin koda ba su bada abin gaba in aka biya muna bukatunmu misali a ce biyu a cikin goma sai mu koma a cikin makarantu to irin wannan shawarar in ka kawo shi kaga kuma yan uwan aikin ka ba su kula ba sai ka tunanin to ka bari ka yi yunkurin cewa ka jaye ko in aka zo jayewan zai kawo wani maslaha a cikin tafiya ina tabbacin abubuwan da na ga ya rubuta yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya yi tunani saboda ko yanzu aka ce an zauna zaka fuskanci yanayin yadda gwamnati ke yi shi kanshi minista na kwadago wato chris ingige ya nuna cewa ai ita wannan kungiyar ta asu haƙuri ne ba ta da shi yanzu mu ɗauka yanzu an cire naira biliyan biyu da wani gwamna ya niyan fitarwa a sayan mashi motan hawa bayan zai bar ofis lab ainihin waje na gwaji guda nawa za su gina a jami'o'i to yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai ke gani akwai gwamnonin da za ga sun yi shekara hudu an sa kuɗi daga gwamnatin tarayya zuwa jihohinsu ya fi biliyan ɗari biyar amma in ka je sai ka ci babu wani aiki sosai so yana ɗaya daga cikin wa'annan kakkamance ƙungiya ne na masana su ma akwai gwamnonin da sun yi su ilimi a cikin tafiyan suna kallo mutum yana profesa wani na dakta yana a jami'a amma sai ya ga misali a ce digiri kaɗai ke gare gwamna ya zo ya yi abubuwan da zai yi kuɗaɗen da ya kamata ya zo makaranta a sa a harkan ilimi a ci gaba amma an ba wa'annan gwamnonin sai kaga kuma abubuwan ya wuce dole zai ta harzika su mutum ya yi shekara 20 talatin kusan yana karantarwa a jami'a amma duk da riga ko kuma takalmi ko agogo na wani dan siyasa bai iya saya so yana ɗaya daga cikin abin da zai harzika su ko kuma yake harzika su kake ganin ana ta samun sato kasa kasi a cikin wannan tafiya uh, alhaji yusuf uh, bari mu dawo wurin ka kai mana bayani na karshe ta bangaren ka ka kawo shawarwari da ya kamata a bi da inganta al'amarin nan uh, menene hasashen ku inda za a fuskanta tsakanin jami'o'in najeriya da kuma sabuwar gwamnati mai ce. wato abubuwa ne kamar da na bayyana a baya dole ne sai an sake zaunawa sai an sake ma abin fasali akwai abin da bature yake cewa holistic approach sai an koma gaba daya an kakaɓi komi a zauna a cire son rai idan gwamnatin da gaske take yi idan kuma gwamnatin ba da gaske take yi ba to wannan dambarwa da na ce maka shekara talatin baya ake yi kowace shekara kusan kowace shekara sai an yi sashen ilimi musamman jami'o'i gibi wannan ba wucewa zai yi ba idan gwamnatin da gaske take yi to dole ta zauna da malaman nan a bi menene kokensu kamar yadda dr dantala ya faɗi ko baya ga laifin gwamnati ita su kansu shugabannin jami'o'in akwai nasu gudunmawa da suke bayarwa wurin idan suka kai kokin su ba a sauraron su ah, ita kungiyar asu ita kuma abin da muke sa ran ta yi shine kamar da na faɗi a baya kowane lokaci suka ɗauko matsalar su al'umman ƙasa da iyayen yara suna bayan su abin da ya faru a bayan ya ishe ka ya zama izina gare ta ta san cewa ba kowane faɗa ba ne ake nasara wani lokaci dole ka sha duka kuma shi ne ya same ta a yajin tafi na baya-bayan nan saboda haka ta san cewa idan an ce ki bari ki bari sai ki so ki nemi wasu wanda ke gani ana ganin mutuncin su a sa su cikin tafiyar domin a samu sulhu idan ba haka aka yi ba kuma to yajin aiki kan har ma sai an yi wanda ya fi shekara nan a cikin wannan gwamnati da muke ke batun kamawa dole ne a sake zaunawa da iyayen yara da gwamnatin da manyan ƙasa da ita kungiyar asu din domin a samu maslaha a fitar da tsari wanda yake za a bibiye shi ko da bayan wannan gwamnati ya kasance ana mutunta wannan tsari domin ai da a baya an yi ta yin haka amma mutuncin da ba a tsari shine kwalliya ba ta biyan kudin sabulu a wannan dalilin. Uh, Dr. Antala rufe mana uh, wasu na ganin su kansu malaman nan sun fi son kansu. Me za ka ce game da wannan? Eh, to ni wato eh, hakika sun suna nuna son kai a cikin al'amuransu saboda idan ka duba za ka ga sun fi mai da hankali akan matsawa gwamnatin tarayya lamba akan samar da da kuma cimma bukatunsu alhali kuwa a nan cikin jami'o'in ma da za su duba kamar yadda malaman jami'o'i suke a can baya da shekaru 40 da dama da 'yan kai da suka wuce hatta shugabannin jami'o'in malaman jami'o'i ba su bar su ba domin duk kudaden da suke shigowa cikin jami'o'i sukan saka ido su ga yaya shugabannin jami'o'in suke sarrafa waɗannan kudade amma a yanzu hakan baya faruwa inda za ka dubi wannan gidauniya ta ted fund da irin kudaden da take turawa jami'o'i ɗaruruwan miliyoyin nerori ne domin gina wasu cibiyoyi da kuma wurare na koyo da koyarwa amma za ka ga shugabannin kungiyar malamai ta jami'o'i wato asu sun kau da kansu akan yadda ake tafiyar da waɗannan wato eh, kuɗaɗe da ake samu misali za ka ga shugaban jami'a yana ta ayyuka na gine-gine na ted fund wasu ayyukan an saka kuɗi fiye da kima a kansu amma ba su damu ba saboda ba su bincike saboda me da yawa daga cikin shugabannin kungiyar malaman jami'o'i ta asu wannan ba zargi ba ne an akan ba su mukamai a cikin kwamiti kwamiti da kuma su shugabanci wasu cibiyoyi na cikin jami'o'in da haka za ka ga kusan ana iya cewa kashe mu raba kawai ake yi da su a cikin jami'o'i da haka ba su faye damuwa da sa ido akan yadda ake tafiyar da yadda ake kashe waɗannan kuɗaɗe da ake samarwa daga waɗannan daga gidauniyar chat fund ba kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo na nakasu akan yadda ake tafiyar da jami'o'i kamar yadda na faɗa gwamnatin tarayya ita kaɗai ba za ta iya yi ba domin tana iya ƙoƙarinta amma ba wai ina ƙoƙari ne in kare ta ba ita kanta gwamnatin tarayya akwai buƙatar ta ƙara saka kuɗi akan wato kasafin kuɗi na shekara da ake yi musamman ma a ɓangaren ilimi idan aka yi haka ina ganin za a iya cimma masala akan wannan al'amari sa'annan su kansu shugabannin jami'o'in da kuma um, shugabannin ƙungiyar malamai ta jami'o'i su ƙara zurfafa bincike da baza idanu akan hanyoyi da za su iya samarwa na jawo hankalin masu zuba jari a cikin jami'o'i ta samar da watakila dakunan kwana na dalibai wuraren saya da sayarwa samar da 'yar kasuwa a cikin jami'o'i da kuma wasu wato ƙananan sana'o'i da za su iya samarwa ta daga wurin 'yan kasuwa ta yadda yake abin zai zama kamar cuɗa nan cuɗa ka ne sai ka ga komai ya tafi daidai yadda ake so. Na'am to jama'a kwata-kwata abin da za mu iya ɗauka kenan a cikin wannan shiri na wannan rana a yau a madadin yan uwa abokan aiki ko kuma waɗanda suka ba mu dama muka kawo wannan shiri musamman waɗanda muka tattauna da su dr muhammad dantala aliyu kwararre akan sha'anin ilimi da kuma muhammad kabiru wato kabiru mai jama'a mai sharhi akan harkokin siyasa da masani akan tattalin arziki malam yusuf ibrahim ladan a ni mustapha nasiru batsari nake cewa mu zama lafiya. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma wanda ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni a yau Dadi Balawi da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. sai a yau da malalaci